ko shayi ɗari da saba'in da an ganai ƙarni sun matsawafu lahun to sannan ɗawafi muna cikin ba da haji ko? awo sun matsawafu sannan ɗawafi lahun ga haji da umra yana matsayin farilla to waya bakwai aka da tsarkin hadasi da tsarkin habasu don da al'aura wato idan mutum ya da wafi a laura yana suke da wafi bai yi ba don da wafi a wasan laye wa ba da labe hadasin dina'un yau da 'yan karatu wa ba da labe na'un da hadasin dina'i ya ɓaci saboda hita hadasa abinda an kai wani fagan gani ke wai daki in da an kai sai hadisi ya bayyana ka ta bakwai in shidda ɗin kalli sun ɓaci bai dora ko mu zo waje an da bai ta anyar tsari haka nan da sai ya ɗaki hagu garai wannan yanzu haɗa wafi to ɗaki ana son ya ci hannu gari hagu gari shi in zawahira inganta wa bi huruji da hidda dukkan jiki an shazarwa ne da shazarwa ne daki wato in mutum zai dawafi dole na shi da jiki ne daga shazarwa ne idan ya jingina jiki ne ga shazarwa ne dawafi ya bashi saboda haka yau dawafin masu waɗanda ka dawafin ma cikin dawafi suna da yawa shazarwa ne shine wannan dumbuwar da aka daki ƙasa wannan yana cikin daji an hidda shi lokacin da ƙuraisha za su gina ka'aba kuɗin halittun kai karanci sai an ka cire wannan wuri an ka rage don karanci kuɗin halittun haka nan hijin isma'ila ita ma mai dawafi ya shige da dawafi ya bashi na hamilan bai sai ya ta tana da cikin ɗaki. kuɗin halittun kai karanci ke san da shi da hidda dukkan jikinai zira'i bakwai minar hijiri daga eh, a kusa da gini na nan ya daidai daga babu gina yi ismail wala saba al-muqaddilu qamatahu al-muqaddilu mai zumbulta hajar aswad wala saba ya ji girgire ya ta makamata hutsayi sai ya kai awa wulai sannan shi wanwa sannan zuwa ke yana cikin jin ismail cikin ajiyar sauran in ba haka ba iya ɗin ciki ne da ba ya ya shiga cikin ɗaki idan sun gaɗin waɗannan abin jahilawa ne to kuma da wani ana yi da jahilar mashigin masallaci da ciki a gaba yi da waje wala an jiri ba ka farawa sai ka yake waya duk ko kai ta jawo ruwa ka dawo ko ka ce a ka cikin ka yabar da ka take ka yi lura ka dawo ba a da wani ya wanda ka jiya ce ya haka nasu kuma akwai gyara to ko mallan ya ce ne wabtada yan kada ali janazatin ya koma farko in ya yanke wafi ne domin sallar jana'iza yana cikin dawafi da ya kewa ya daya ko biyu sai an kai abin da an kai sanarwar sallar janaza sai yanke wafi na farilla sai an kai wafi an kai sallar janaza domin jana'iza wani aiki na daban ba cikin dawafi to ya haka yake dawafi don ta dawafi da an su ya shi sai ko in ya zan sai an waliyin ta kana jin tsoron ta ta da lokaci ko mu a wannan fakatin a wannan fakatin ko ko ya hita masallaci sama da ya mance da kaya ne waje kuɗi ya shiga toli ya gama abin da ya mance da fagiri dai <laughs> amma yana zaton jama'a ba su yi ba wani bai shiga ba yana cikin da wahin sai suna sai hito da tsoro a wannan sai ya ba a muna tare da kuwa amma na wasu malamai sun yi magana sun mu a wani sai ya ba a buhu ko koyan mace da sashen dawafi yana cikin dawafi sai ya mance da shi rawahin da ɗaya na yi ko biyu uku na yi ko hudu sai ya ƙari sai da ya hita sai ya tabbatar da shi dai to in dai har yayi na filfili ya hito waje sai kuma sai fara wato ɗan fara da sa'ayo ta ji ko tuli ke har in ya ƙara abin da yake ya kai ya ya ƙara sa'ayi ne sannan ya tuna zamani ba ya tsawo ba amma duk da haka kuma alamar sun ce a in dai za a yi na ya kare sannan ya suna ya fi ba'anin tsawafi ya dawo ya kammala ba'anin nan tsawafi ne ya yi an ka ce musu don don suka ce da sa'ayi da tsawafi abu gudana sannan duk hukuncin haka wa tsawafi ke shi a hukuncin sallah idan mutum ya kare sallah yammanta sai da yake da cikin wata sai da ya karanta bakara ya tuna ya bar ba'ali da ba za shi kamar ba'alin kaga jawahiru wurin nan kaga jawahiru awala fi ba'dahu wala ba'dahu sai an auta ko jahala fa yabda'u in kana barga sa'i kaga ne awala fi ba'dahu wala ba'dahu shawt awu auta ko jahala fa yabtadi in kana فرغ سعيه وقال الزمان بالأرض أين تفض هدوءه وإلا بنا قال سلم إن قيل نعم كيف يبنى بعد فراغ سعيه وهذا تبريق كثير يبنى مثله البناء في الصلاة قلت لما كان السعي لما كان مرتبطا بالطواف حتى لا يصح جراء معه مجرى الصلاة واحدة كمان ترك سجود الركعة الأولى وقرأ في الثالثة البقرة وتذكر سجود الأولى قبل ركوع الركوع الثاني زبان كل ركوع نبي وإنه يرجو له ولا تعد قراءة البقرة الأولى كنت قرأتوه saboda haka zai dawo ya isuwa walau fara ga sa'ayar hmm. to zo fara waka da awulil farida to amma ya yanke tawafi don farilla idan aka yi kiran sallar farilla yana cikin tawafi na farali to ya yanke tawafin ne sallar farilla ta fara sai dai ga abin da aka so wani riba kamaru shauki amma an so fagen da ya ɗauko ya ɗinci idan ya zaga ya biyar to sai an kai kira to kai ya shigo cikin na shidda to kai ya ce ya kawo rukun ya mani ya tsaya a a kai hajjar aso ba ya cika hajjar na shidda ba to sannan sai shi yanke a sai ya sallafa rila da shi sai dawo sai iri ya ce yi amma wannan mutu hajji wabana in ra'afa wabana in ra'afa au alima bai na rajasin ya yi gini in ya yi haɓu mutum na cikin da wasu sai ga haɓu to ya hita ya sai gyara jini gamar yadda mai sallah ka yi in ya tsara gyaran jini sai ya dawo sai shi bina'i shi bina'i bisa ga abin da ya tsaya sai kamar ko da ko ya tsaya gaba a na shauɗi sashen zagaya to da nan zai dora fi su zuwa awa alima da najisa ko kuma yana tsakiyar dawafin sai san da jasa da sura ne to in yana yiwuwa ya ɗaya da sura ya yar ya sa wata ya yi da dawafin ya yi ko ya san da jasa ga jiki ne ya wanke ya yi da dawafin ya yi wa adara ta a sai zulkuri to amma in bai san da najasa ba sai bayan ya ƙara ɗawafi. sannan ya san da najasa kuma har ya yi rakata ɗawafi. to abin da aka saga to sai ya mai da raka'o'i ibi na ɗawafi in abin ya zama kusa da nisa ba shi ɗawafi ya yi amma kuma idan mutum ya shakka zagayi uku ya yi ko biyu ya yi, to ya tsaya biyu ya yi wa alal in shakka da sallah a akai Hmm. wajaza bin taqa'ib li zahamatin dan bai kike nan ku awo kai ka agun gina kuma sai duna da ka zuwa bai gora ma na mina dizar ya halatta dawafi ga taqa'ib amma li zahamatin saboda ma tsotsoniya me ya taqa'ib yanzu yadda ake ba a iya gane shi amma inda ashabul fili sun ka aji kayan lokacin da sun ka zo su rusa ka'aba nan na saka bai yana nan wara a zamzama ya Allah kai maka ta kai na gura mai ne to in mutum tsera da wafi ya da wafi in masu da wafi kuma bai wurin nan to wafi ya inganta da kamin yau shekara 80 akwai wasu ginshike da an kasa an ka inda inda aka zagaye da wasu. wajen ko talafin da amma yana ganin yana yiwuwa tsira ya mutum da jawahi da ya buga mana ka gane wajaza tsawafu bisa kayafu ya a mace wani wamin wara'i zamzama الأولى هذا فإن ذهبت أثناء وإن ذهبت فإن ذهبت أثناء إن إن ذهب ما mun wurin ya cika har an bungula wara a zamzama wurin dawafi ana nan sai masu kawai sun karage to ya gangaro ya shigo cikin hauru in bai gangaro babu da wajen amma dai malamai sun ce ba a taɓa kaiwan ga wurin ba amma ku sai mu biya wala yuzu tajawazuhu fi bakiyyah fi bakiyyah da ashwa'i bai halatta a tsallaka shi da sauran koganin sai a fi almuru لأنه كان لضرورة دون دون لضرورة أنكر أنكر أنكر فقد ذلك ba in ko ya zama wazi ba abin nan duk da ƙa'in na barin zahamatin ba ba don zahama ya koma ba ya koma ya wazi da ƙa'ihu ba ya yi shi da <clears throat> an kare da harin aubar ne saboda zahi an nau kafin yanzu yanzu ba a kogar na kogar domin wurin nan masu wazi ta mutum ya gaba kawai ta tafi saboda zahin tsiya na rana ga waɗannan zuwa amma yanzu bayan Allah gudu sun samu wani na esi sai dai ka gaje ga jiki amma ba kafa ba to in ya zama ya bar wannan wuri ya koma wara a abin nan wara a zamzama ko ya koma bisa ka'is liharrin au bardi ya koma eh, eh? ko ko saboda ana ruwa yomai da tsawon kuma bisa ga tilas ma dama bi makka in suna makka tattawo da wasu hakan da amma ta ya yi maganganu da nace ko da kisa sai da wa illa a ada yana makka ya mayar da wasu walam yarji ilahu to in ya bar makka bai koma ran shi mai da wannan dawasi wala dama sannan ko babu jini bisa ga abin da masa ba ta sai a kansa to to lokaci ووجب كالسعي قبل عرفة هكا إن أهرم من الهل ووجب كالسعي قبل عرفة إن أهرم من الهل muna tare da kuwa to abinda mala yake magana wafi ya wajaba bisa ga wanda ya shigo makka amma ya harma da aji ifradi ko ya harba da hajji kirani to yin dawafi gare shi wajibi na gabanin arfa Kasta ai kuna tare da kuwa kamar yadda kasan wajibi na irin abu kuduru kuma shi sa'ayi gabanin arfa wato in mutum ya yi harma da hajji ifradi ko harma da hajji kirani ya a harma min alhilli in ya harma daga hilli to in shigo maka wujuban shi da wafin kuduru Ina da wafin ne wujuban shi sa'ayi na hajji sa'ayi na hajji na in ifradi na sa'ayi na hajji na umra na in kirani kuma tilas na shi su amma in a haram min alhillu amma ga sharuka bai zan bai ƙuncin lokaci ba amma idan ya shigo daren da ake tsayuwa arfa da daddare mutane na son kwasuwa wa musulma shi kura ne shigo kuma tsakanin alhijir shi keto da shigowa ta yi babu awa biyu to iya ke ya wuce yi masallaci shi ɗawa ya yi sa'ayi hajji na ne zai kucewa to nan an rangwamta ba sai ya dawo hukuru ne an rangwamta ba sai ya sa'ayi sannan ba ya bari ya yi sa'ayi bayan da wasu ibada sannan yana bibin jini shi abinda malamai ka tambaya shi mi a wajibin da aka kasuwa wajibi na da lalura aka kasuwa kun ba a jini ku shi na wani da ana jarabawa malaman da za su karanta da alazai da wannan rango yana ci kuma duk wanda bai karanta musu zai ya gana da wanda ake jawo su karanta da alazai suna bukata karatu karkashe su su kamata a karkashe su ta bara ɗaya ta ajiye wallahi ya an kai fatawa ka ji ko kare ne ce to mutane ni kace ya zai kamar aiki na yin tsaro bari mu kai bari a yi da sharuɗan wala mai yurgin da harami sharaɗin ɗawafin umumi umumihi wajaba da kuma abin da ya tasbi da ce ce kasa aiki to ya zan bai yi irzadi cikin harbi ba amma idan ya ɗauku harma da umra daga hilli ya shigo harami irin wannan hali ya kama mai iya ce sai ya zo ya da wafin kuruni eh, sai ya zo ya umra ya warware ya zo shi su tsayo arba ai zai kuce to sai ya gaba ai gaba ɗaya sai ce wal hajja ya zanni ya yarda da ya zama rubutu nan kira ne ga dauke shi to lokacin da ya wannan kuma in yake ya koma sai masallaci shi dawafi na qurumi sannan ya sa a yi sannan shi ga abin da ana rafatani ba a samu to iya wuce to wannan dawafin qurumi dai faɗi gare shi wajabcin ɗawafin qurumi ya faɗi wajen sun gabatar da sa'ayi gabanin tawafin ifada ya faɗi to suna ya jero ya jero wa wajaba kasa'ayi qabla arfata in ahrama min al-hill wa lam yurafiq wa lam yurdid bi haramin wa illa a ba'da al-ifada kuma da mutum ba sai shi sa'ayi ba'da ifa ba. wa illa in ko ya zamba waɗanda abuwa sun faru ba haka ta kuwa ba da mun muna tare da kuwa ya ba da in kaddama in ya gabatar walamin id muna tare da kuwa mina na ya gabatar ya gaba bai dawa hulkurubi ba balle shi sa a yi bayanai to sai ya zo da ya dawafin ƙuruni sai bai sa'i bayani ba sai ya zo sai ya dawafi na nahila bayan dawafin ƙuruni idan mutum ya zo maka ya dawafin ƙuruni mai ifradi ko mai kirani in ba ranar za a yi shamina na zo a zauna ba ba ya zauna maka to ya dawafin ƙuruni bai dawafin sa'i bayanai ba sai daga baya sai ya dawo sai ya dawafi na nahila sai ya zo sai sa'ayi bayan dawafin nahila muna tare da kowa? bai gabatar da sa'ayi bayan wasu qudumi ba alhali wajibi na a gabatar da sa'ayi bayan wasu qudumi ko bayan dawafin jinawazi ko qudumi ko ba to sai ya zama bai yi ba amma da ya zo bayan dawafin nahila sai gabatar to shi na mala ce. Wa'in lafa damu in ƙaddama wa lam sun ya ko wannan magana ke sun masali Thank you.